أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من يفقه قولي باكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na sabar tara ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga maka zuwa madina wanda hakan ya daidai da goma ga watan a ci gaba da darasin tauhidi a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi a raja amadu cancangi allah ya ji kansa da rahama muna karanta wannan littafi na sharhul usul talata wallafar marigayi Muhammadu bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba a darasin da ya gabata malam ya yi mana bayani dangane da sharɗan da ke tattare ga ɗa musulmi da za a tura shi karatu a garin kafirai ya zauna a garin kafirai da sunan karatu wanda malam yake bayanin cewa dole ne ya zamanto cewa ya kunshi waɗansu sharɗa an gane ko ya zamanto ya kunshi waɗansu sharɗa gabanin ɗalibi ya je karatu a garin kafirai sharaɗi na farko ya zamanto cewa ɗalibin nan ko shi yaron da za a tura karatu yana da wato wani matsayi gwargwado na karatu wato na hankali afwan yana da matsayi gwargwado na hankali ma'ana ba yaro bane karami wanda bai ma san me yake yi ba wato hankalin da zai iya bambance al'amura waɗanda za su amfane shi da waɗanda ba za su amfane shi ba sa'annan sharaɗi na biyu ya zamanto cewa shi ɗalibin yana da ɗan wani abu na ilimin shari'a shi ma wanda zai iya bambance halal da haram ya bambanta gaskiya da bata zaman da zai a wannan gari wanda ba na musulmi ba sharadi na uku da malam ya kawo shine ya zamanto dalibin yana da addini bayan ilimin ya zama shi din mai addini ne bayanin cewa addini shine kula da dokoki kamar zuwa sallah akan lokaci cikin jami'i an gane ko girmama na gaba tausayin na ƙasa wato kin zuwa mashaya inda ake sha ya je ya sha duk ba zai waɗannan abubuwa ba ya zama addinin zai kare shi karya auka wa kafirci da fasikanci galibi garuruwa na waɗanda ba musulmi ba za ka samu akwai tsaraici idan irin wa'innan mata shaidan ya yi amfani da su ya turo shi gare su ya zai ya kauce musu idan ba shi da addini malam ya kawo wannan sharaɗi a matsayin sharaɗi na uku to a yau za mu tashi a sharaɗi na hudu a shafi na tamanin da takwas shafi na tamanin da takwas inda malam ya ce a sharɗin rajiyar paragraf na uku kenan an ga wajen malam ya ce an tad'ul hajata ila al-ilmi alladhi aqama min ajlihi wato ya zama shi kansa ilimin da ɗalibin nan ko yaron zai je ya koyo ya zama ana buƙatar wannan ilimin a inda yaron zai a garinsu ko a ƙasarsu misali zai je koyo kimiyya ne ya zama ana buƙatar kimiyyar a inda yake asalin ƙasarsu to da babu bari shi a tura shi je ya koyo sai a hada da waɗancan sharɗan da aka ambata su cika ana buƙatar ilimi ne na likitanci likitancin misali a ce ɓangaren likitan idanu misali to kuma babu su to yanzu ana buƙatar ya zauna a garin don ya koyo wannan ilimin sai a lura da waɗancan sharɗan sai ya je ya zauna ya koyo wannan ilimin shine ma'anar an tad'u al-hajata ila al-ilmi alladhi aqama min ya zama buƙatuwa ta jayu zuwa ga wannan ilimin da zai zauna a wannan gari don shi malam yace bi an yakuna fi ta'allumihi maslahatan lil muslimin kamar ya zamanto zuwa ya koya wannan ilimi akwai maslaha ga musulmi akwai maslaha ga musulmi wala yujadu lahu nadhir fil madaris fi biladihi sannan ya zamanto babu irin wannan ilimin a makarantun da ke garinsu ko a ƙasarsu sau da sai ya je karanto ya zo ya koya wa ‘yan uwa su ba a bayan nan malam ya ce fa in kana min fudulil ilmi allazi la maslahata fihi lil muslimin ce idan ya zamanto cewa ilimin da za a je koya yana daga cikin ilimi kawai na luxury ne kawai dan fashon ne a ce ai ya je kasa kaza ya karanto kaza kazan nan kuma akwai shi anan ina fata muna fahimta yana so ya karanta medicine medicine din nan bai yi a nan ba sai ya tafi ƙasar turawa kafare ya koyo medicine ɗinsa a can wannan bai zama dole sai ya je ba saboda mu amara da shi a nan mu ma mu su suke zama ƙwararru a can su me zai ce sai ya je ne kawai ya nuna cewa a shi nashi ai nashi certificate din daban ne kwalinsa daga ƙasar waje ne sai da aka hau jirgi sai dan wannan ne to ba su mutum ya je ba an gane wannan ko ya zaman to ba wannan ya kai shi ba yake cewa a au kana fil bilad min ko kuma ya zaman to ilimin da zai je koya din akwai irin shi a garuruwan musulmi lam jiz an yuqima fi bilad kufar min ajlihi wannan bai ba shi dama ya zauna a garin kafirai ba don koyo wannan ilimi lima fil iqamati min al saboda zaman shi a wannan garin akwai hadari ala dini ga addini nashi shi wannan dalibin wal akhlaq da dabi'unsa wa ida'ati al amwal al kathira da fata kuɗi mai yawa domin za a fata kuɗi masu yawa kafin ya je wannan karatu nawa ne visa nawa ne tikiti return ticket ɗinsa da zuwa da dawowa komi accommodation nawa zai fidin kansa na ne tuition fees ɗinsa sai ga kudade ne masu yawa sannan ka hada da hakan da in ba ya sa'a ba ya rika shan giya a can ko ya rika shan koken ko ya rika zinace zinace duk kaga an yi ɓarnan kuɗin kuma sannan shi ma an ɓata sa an ɓata lokaci an yi asara malam ya ce biduni fa'ida an yi wannan ba tare da wata fa'ida ba ga ba fa'idan yi ne wannan shi ne sharafi na ya zama yana buƙatar ilimin ko babu irin sa a nan garin musulmin da su dole sai yana bukatar yaje je garin kafare ya kuma wannan shine sharadi guda hudu ga ɗalibin da zai zo ya je ya koyi ilimi a garuruwan kafare to wannan shine ƙarshen wato kashi na hudu a cikin kashi ainihin wato biyar da malam ya kawo na nau'ukan masu tafiya karatu a garuruwan kafarin za ku rashi biyar ne ya kawo hudu na hudun ne masu zuwa don karatu to a ƙarƙashin zuwa karatun sai ya kawo sharɗa guda hudu to yin za mu ɗauki kashi na biyar ɗin a cikin wancan kashin kuma malam ya ce al'ismul khamis daga cikin nau'ukan mutane masu zuwa garuruwan kafirai shine mutum ya tafi an ƙimalin lissakan ya tafi kawai don ya je ya zauna a can akwai mai zuwa kawai shi zai je ya zauna a can kai yake so ya zauna malam ya ce wa hadha aqtaru mimma qablahu wannan yafi hadari sama da dukkan wani ismi da yazo kafin wannan yafi hadari wa a'zamu kuma yafi girma lima yatarattabu alayhi min al-mafasid bil ikhtilaq at-tam bi ahli al-kufr wa shu'urihi bi annahu mawaqin al-muslim wato saboda abin da ke tattare da hakan na ɓanna a sakamakon cakuduwa cikakkiya da zai yi da kafirai da kafirci da ji da zai rika yi cewa shi mai zama ne a garin nan muwaɗin jimatar wato shi residents ne na wannan garin kafiran haka zai rika ji a yi zai ji cewa shi mai zaman gari ne bu annahu muwaɗin multazimun bi ma taɓa tazihi wa wanda dole ne yana zai bi dokokin da wannan ƙasar kafaran ta sa da ginda ya ma duk wani ɗan ƙasa da duk wani bako da zai zauna a ƙasar ta ina fata muna fahimta ta sa doka dole sai ya yi wannan in ta ajiye wani gunci kan hanya cewa duk wanda zai wuce su ya kai ya shafi gunkin dole sai ya ba ka ba za a kama shi ya ringa yi ga akwai matsala ya ka gani yace min mawadda zai rika kansu wa muwala zai rika jibinta al'amuransu ko da kwallo ake yi da su da wata ƙasa ta musulmi wannan ba wadai ina cewa kwallo halal ne kai tsaye ba ina ba da misali shi yana ƙasar ta kafirai dan ƙasar ne a zaune kawai sai a zo a rika buga wasan kwallo da ƙasa wanda take ta musulmi ne zai rika ji ƙasan musulmin ta ci koko ƙasar da yake zai so a ce a yi ƙashi zai rika kishi a ce su suka ci da wani shi yana intimami zuwa ga wannan ƙasar da yake a wannan lokacin Allah ya kyauta sau da haka malam yake faɗin wannan ya ce to zai rika jin haka bayan nan wata kasiri sawadin kufa sannan ko ba kuma ya ƙara yawan kafirai don ko zo aka yi ta kifara a saba kalli yawan mutanen ƙasan ba su da an kuma ya je ya ƙara musu yawa bayan nan kuma wa ya tarabba ahaluhu bai na ahalul kufri iyalansa za su taso ne a tsakankanin kafirai maimakon ɗanka ya taso yana jin hayyalan tsona ba zai taso ba sai da rika jana haleluya haka zai rika ji kaga akwai matsala mana ɗanka ba zai ji karatun alkur'ani ba sai dai ji kaɗa kaɗa da wajen wajen dan Allah cewa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya ba komai ba ne su da ibadar a wurin ɗakunan in suka hada a toci shafi ne kawai da fito daga haka suke sallah ba ka suke ba haka Allah ya faɗa kuma abin da suke kenan to ka ya taso cikin wayannan kafara wanda ba sa tsarki da sun yi bayan gida sai dai su sa toilet paper ko kuma su karkaɗe gabansu in sun yi fitsari ba tsarki su cire wando tsiyi a yi fitsari a tsaye iro yana abubuwan ɗanka ya rika kallon tsaraici yarka ta rika ganin tsaraici ta zo hijabi ma ba za ta rusa ba tana ganin cewa ai kawai ba wayewa bane an takura mata zafi to tana ganin ko ina ana tsare shi kaga inda matsalar take ayyanka ta taso cikin wa'annan kuma idan suka taso fa ya akuzu min akhlaqihim wa adatihim ayyanka su koye dabi'unsu da al'adunsu haka ne ko ba ka wani duk inda ka je haka ayyanka za su da ka je ka zo na wuri yaro ya taso a wurin to irin abun gurin da ɗabi'ar su haka yake koya abin amma fa idan ya taso cikin musulmi fa zai koyo ɗabi'ar musulmi da kunya kuma ce da hishma an gane ko kuma haka abin yake mun dawo najeriya da karatu da iyali sai dai cikin yara na yana so ta je ban daki sai na bayi aka ce ga can aka nuna mata inda makewai yake ta je ta dawo ta ce ta bata gan shi ba bata ga gurin ba mahallin shahid ta saba a can irin ko da ifranji ne ko jakuzi ko wanne ne da tangaran da waye aje kasashen darba a shahar nono da laban da waye ga abubuwa mai kyau nan sai daga salga ba ta gada salgan ba ta san ba sai da aka nuna aka wannan ramin shi ne lahara <laughs> ba ma'alla rashin gane shin ba ta san wai kaza ba to abinda ta sani a can da shi ta gani a nan ba to ka gaya mun yarinyar da ta san tsaraici ba ta sa hijabi ba ta komai tana sa dan miniskirt ta taso ta gaba komai bane sai ka baro da ita ka zo nan zaka gaida iyayenka anan mutane sai ka ce ta sa hijabi za ta ga an takura mata sai ta fita ka kawai tana zuwa wurin kakanka kawai kawai ta miƙa masa hannu ta rungumo shi gani take ba komai bane haka za ka gani saboda al'adar ba iri ɗaya bace ina so ku gane yadda al'ada take tasiri abinda yaro yake gani shine yake yake wannan sa a gani amma yanzu ba ina sun sace kan Allah shirye da mu saboda haka malam yace 'ya'yanka za su koyi ɗabi'unsu da al'adunsu sannan yace wa rubbama qalladuhum fil aqidati ya ce wallahi ba mamaki ma 'ya'yanka za su kwaikwaye su a wajen aqida abinda suke ƙudircewa, su ɗauka cewa ai annabi Isa shine Allah sai su ɗauka haka wurin ibada ma kaga suna rufe idanu suna haka yadda sun ga ana yi ko a makarantar su ko a can kura haka za su koya suna yi ba haka bane ai ko anan yana faruwa dole ka sa ido yace to ka za su koye su za su zama to sun tasirantu da su malam yace walidalika jaa fil hadisi an annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne ma yazo a cikin hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man jama'al mushriku ko man jama'al mushrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithlam an gane duk wanda yayi ya zauna ya cakudu jama'a nan ba ana nufin wai jima'i bane a mu jama'a shine zama a tare ka kudu da mushriki sannan ka zauna tare da shi to kai ma ka zama kamar shi an gane ku wannan hadisi ne yazo amma me matsayin hadisi malamai suka ce haza hadith wa in kana da'ifus sanad hadisi ne mai raunin isnadi wani ita amana ta ilimi hadisin a isnadin sa akwai rauni amma sai malai yake cewa lakin lahu wujhatun ila nan amma fa yana da abun lura hadisi ko da shi isnadin hadisin akwai matsala amma yana da abun da ya kamata a ce mu lura da shi yace fa innal musakanata zama da mutum ya ce ta dubu ilal mushakala tana sa kai kama da mutum idan ka samu kan arewa haihuwa arewa misali bahaushen arewa ne kuma sai ya taso a kudanci garin iyamurai zai ji yaransu su kuma zai ji ba zai rika ɗabi'a yaran tasu kuma zai ba a koya taso a cikin yarbawa zai ji kuma zai ji ba zai yi a irin ta su kuma zai ba to samun samu bai rabe ɗan kudu asalinsa aka haife shi a ta amma yana tasowa cikin arewa zai tasirantu da yan arewa kuma zai tasirantu ba zai ɗabi da su to kaga haka abu yake to kana zama cikin mushrikai Allah ya tsare mu sai ka ka tasirantu da shirka da irin abin da suke aikata Allah ya tsare mu shi ne abin da malam ya ce zama kai yana sa ai koyi ɗabi'a ba ka ganin wasu fina-finai da akan yi da a ce ga yaro an haife shi irin akwai wani fim muna yara an yi shi tsohon fim ne ana ce mai taza ai yaro ne aka haife shi aka ce a daji ya taso iyayensa suka yadda shigo ya taso a cikin dabbobi ya zama sai ya zama dabba kawai bai magana ba kawai sai komai irin nasu yi mika ya tafiya aka sai rarrafe shi ma da gama busa karkar karkar ko da dai misalin fim ne amma wannan ita ce dabi'a haka abu ne wallahi malamai suna cewa inda za ka ɗauki yaro yanzu haka da aka haife shi jariri a zo a ajiye shi a cikin ɗakin da akwai dabbobi an fahimta kada mutum ya yi magana ko so ɗaya ji muryar mutum kawai ya zo sai da a riƙa matsa mai nono ya sha a filin botin saboda ya rayu bai ganin kowa bai jin muryar wani cewa inan dabbobin da ke tare da su to haka zai tafi da su abin su ne rika yi komai in ya tashi ga suna cin ciyawa shi ma ciyawa ne dusa haka zai saka bakin sai ko me ya ga suna yi shi ma haka zai kuma baka ka dauka cewa idan ya ga suna ci shi zai sa hannu ya cire dan bai san hannu ba bai san bai aikin hannu ba yadda ya ga hannayen suna takawa haka shi ma haka zai sa baki ya ga suna tsoma to bakin zai tsoma shi ma abin da zai kira saboda haka ya taso haka wannan zai ƙara gaya maka wani hadisin annabi da yake cewa kowane musulmi ana haihuwarsa ne akan fitara ta musulunci iyayensa yake mai da shi ba yahudi ko ba sare ko ba majusi ta bangaren addini da ya taso ya ga suna bautar wuta shi ma sai fara bautar wuta da ya taso ya ga suna bautar gumaka sai fara bautar gumaka rana suke bauta ma sai fara shi ma amma a sai musulunci yanzu ka ga abin shi yaro haka yake Allah ya tsare mu malam yake cewa wa an qaisu bin hazim sannan an samu hadisi daga qaisu dan hazim an jarir bin abdullah daga jariru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi alaihi salatu wassalam yace ana bari'un annabi yace ni na barranta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril mushrikin wallahi na barranta daga dukkan wani musulmi da yake zama a tsakankanin mushrikai yana zaune a cikin su qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya annabin Allah walima saboda me haka zaka barranta daga gare shi qala annabi yace la tara'a narahuma yace la tara'a Na rahuma saboda ainihin wato wutansu yana daudanuwa da shi ma'ana saboda yana daudanuwa da wutansu na shirka da kafircin da ke tare da su ma'ana dai zama da madaukin kanwa aka je shi ke kafarin kai ko akwai wata karin magana ita ma duk mai kama da wannan wanda take nuna in ka tasirantu da abu ko ka zauna kusa da shi za ka taɓi kai ma ya ma eh ban da shi ban da zama da maɗaukin kanwa aka faɗi wani abu jima. na manta kuma kun manta <laughs> ita ma duk kusan ma'ana ɗaya take tafiya a kai nuna cewa kana tasirantuwa da wanda kake tare da shi an gane wannan ko Allah shirya ta malam ya ce rawahu abu dawuda wa tirmidhi Imam abu da ya ruwaito wannan hadisi da imamu cirmidi sai ce wa aksarun ruwatu mafiya marwaita wannan hadisi rawauhu mursalan an kaisu bin hazin sun ruwaito shi ne murtali daga ainihin wato kaisu dan hazin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kala cirmidiyu sameitu muhammadan ya'ani al-bukhari inji ji imamu ya ce na ji imamu al yana cewa as-sahihu abin da yafi zama inganci shine hadisu qaisu wannan hadisin na qaisu ibn hajim anan nabi sallallahu alaihi wa murta wato hadisi ne murtali wa kaifa taqibu nafsu mu'minin an yaskuna fi bilad al-kufr kuffari tu'linu fiha sha'ir al-kufr amma ya za a yi a ce wai ran mutum ya zauna ya natsu ya samu kwanciyar hankali a ce ya zauna a garin kafirai a tsakiyar kafirai wanda yake suna shelantar da sha'a'ir na kafirci wato duk wasu alamu inda ya kalla zai ga gine-gine ne cocina misali ko ba haka ba ba zai ga hasumiya ta masallaci ba ba zai ji kiran sunan Allah ba sai dai ya rika jin wasu abubuwa da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ƙiran mutum ba zai samu natsuwa ba wa ya hukmu fi hali ghayri Allah kuma a wannan gari ana hukunci ne ba da dokar Allah ba wa rasulihi ba dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushahidu zalika bi ainihi kuma a ce mutum yana kallon hakan baro-baro da idanunsa a wannan gari wa yasma'uhu bi udhunihi yana jin wannan abin da kunnuwarsa a garin kafiran nan wa yarda bihi kuma ya da abin haka dai dadi kuwa ce ka yarda kana kallo ba za ka ji dadi ba kai kanka ina fata muna fahimta wato ita dokar Allah da kake ganin ta malam tana da dadi idan aka ɗabbaka ta ko a gidanka ka lura inda kai wani abu da dokar Allah ne ya tanaji abin kai shi dadi kake ji ko da matarka ba ta ji dadi ba ko da ayanka ba ta ji daɗi ba ko da makwacinka ba su daɗi ba Allah ne ma damar Allah ne abinda Allah yake so kira za ka jiran ka a kwanci hankalinka take ya kake abin ka baka da wani damu wallahi malam wallahi malam mun samu kanmu a Madina ana makaranta za a shelantar da cewa za a yi kisasi da yanke hukuncin kisa ga wasu masu laifi a rana kaza a wuri kaza muna murna mu je kallo Qur'ani ne ai Qur'ani ne yake cewa wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin wallahi mu je kallo muna murna mu ce ina ma za a rika irin wannan a kasan mu gashi kaga kasan mu ne misali ai musulunci ne mai rinjaye da karfi yanzu ba wanda yake hana mu ibada mu muna zaune muna ibada muna karatu muna zuwa makarantu muna kiran sallah akwai kasar da wannan karatun da nake ba ita a sa amsa ku wannan ba amma gashi muna yi me muka kaza amma da yake baka taba ganin a ce yau ga wani barawo yi satan abin da ya kai nisabi an datse mai hannu ba ko kuma ga wani ya yi zina bai da aure an masa bulala ɗari ga wani ya yi zina yana da aure ko ta yi zina tana da aure an jefe ta duk baka taba ganin wannan ba ga wani ya yi luwaɗi. an jeho shi daga sama an mai ruwan duwatsu ko an kona shi da ransa ko an kashe shi wannan ɗaya daga cikin kuce-kucen da malamai suka fara hukuncin wanda yake luwaɗi duk ba ka taɓa ganin an yi haka ba sai yau shi ka je wata ƙasa Ga shi an shelantar an taru an zo an jewaye ga dukkan jami'an tsaro da likitoci a ɗauko mai laifin nan a zaunar da shi a gaban kowa a gurfanar da shi kowa na kallo sannan a karanta masa laifinsa da abin da ya aikata da dokar da Allah ta faɗa akan wannan hukuncin laifin nasa wallahi a yanke masa hukunci kana kallo ga hauni a tsaye a bashi umarni ya kulle masa kai kana kallo kan mutum an cire shi kawai ya tafi lahira sai ki ji akwai daɗi ba wani yace kai kana da kai ba kana kallo a cire mutum a dokar Allah za ka ji daɗin an ɗan baka ta yi ina fata ana fahimta wane da abu wallahi mala kuma in suka yi abin sai su dauki gawan a dauki kan a tafi da shi asibiti za a jona da likitoci ta a mai da shi a dinki saboda a mai wanka da sutura da sauransu a kai shi ba wai ana barin kan haka nan bane ana mai da kan a dinki shi a asibiti a dinki a jona kawai shi da a ce wane wane kaza mai suna kaza dan kasa kaza dan har yan wasu kasa bai ƙwarai da gaske ya yi laifi rana kaza ga watan kaza ga irin laifin da ya aikata yanke masa hukunci wani tsoho da aka zo da shi tun yana saurayi ya fi shekara ashirin ba zuwa da biyar haka da shi da abokinsa suka je ɗibo zuma suka ɗibo zuma kawai sai ya kashe abokin ya gudu da zuma shi kuma abokin yana da yara ƙanana yan biyu ne sai aka kama wannan tun aka sashi a bursuna har sai da yan biyu suka girma suka mallaki hankalin kansu ya za ka yi wurin shekara tattun da wani abu shi wannan tsohon suka nemi jinin ubansu ba su yafe ba ga zaman bursuna duk da ba abin da ya rage yake nema na ci da sha ana baka komai ana sa takobin nan kawai kan yau. ba sai an wani an yi wani ihu na na kawo ka ba a kaɗan kawai takobi ne irin in ka ana ga yawon jini na wuce na gaske to wannan ga yawon jini na wuce sai daga ji kid it shi kenan wala da kasan ga mangwara a sama kaɗan yi haka da shi da nan makata ya faru haka ake cire kan mutum <laughs> wani ya zo ya yi ma wani luwaɗi shi kuma wani yana ɗaga jak ɗin mota zai gyara taya jak ɗin ya goce ya dane shi wallahi ya nemi taimako wannan dan kasa Pakistan ne ya zo mai kai ya taimaka mai sai kobe mai wando kaga ai wannan jurum ne sosai za ka ga ana karanta maka laifin da mutum yake wallahi yayi luwadi da shi a wannan yanayin to rai rawayan suna na almuhim dai ba labarin wannan abu ina so ku gane daɗin da ake ji mu abin yana burge mu ana yin kisasi to a irin wannan garin fa in ka je ka zauna garuruwan kafirai ba za ka taɓa ganin wannan abin ba za ka ji daɗi ba ba ka taɓa ganin ko kiran sallah an yi ba za ka ji an ce yau ga shi ana jam'i ba a ce yau idi na musulunci sai dai ka ji labari a wata ƙasa ko a jarida ka ce a ƙasa ka za musulmai sun yi sallar idi ko ka gani a talabijin kai a inda kake ba dama gunwa za ka je ka kai ziyarar sallah babu amma lokacin kirismeti a cikin bukukuwa ka gani ko ina da ina a ka maka ziyara a ka maka giya kai ma kaje ka kai musu ziyara ka kai musu giya dan kawai ka je ka zo na garin su ba ka zai faru ba dan ka zai faru ka gani Allah ya kyauta malam ya ce bal yanta sibul tilkal biladi ko ila tilkal biladi kai mutum ma za ka ga yana danganta kansa zuwa garin ko ba ka wani A yanzu mu Allah ya mana taimako ya ba mu dama daga cikin falalarsa ya sa muka je kasashen larabawa sai muka je muka ɗanyo karatu ba haka bane yanzu wani lokaci in muna magana sai ce ai mu a inda muka saba kasashen laraba ana kaza da kaza mun da kanmu da ina da su shi ma ka ne danganta kansa ga kafirai eh mana haka ne ce ai mu a kasan mu kaza ko a gaba haka ai kaza shi ne kaza yana ganin shi dan can ne kawai kun tana inda magana ta shigo yace wa yaskunu fiha bi ahlihi kaga ya zauna da iyalansa ma a can garin wa auladihi da yayansa wa ya tsuma inna ilaiha ya rika samun natsuwa ma da ƙasar kama ya tsuma inna ila biladil musulmi na kamar yadda ake samun natsuwa da garin musulmi ma'a ma fi zalika min al-khatar al-azim alaihi tare da hadari babbar ke tattare da haka din na zaman shi a garin kafirai wa ala ahlihi da kuma hadarin da ke tattare da iyalansa wa auladihi da 'ya'yansa fi dinihim akan addinin su akhlaqihim da kuma dabi'un su ita fi addinin su malam yace haza ma tawassalna ilayhi wannan shine abinda muka kai zuwa gare shi fi hukumin al fi bilad kufri akan hukuncin zama a garin kafirai nas'alullaha an yakuna muwafiqan lil haqqi muna fata Allah ya sa wannan bayanai da muka yi zamanto ya dace da gaskiya wasawabi da duki wannan ne bayanin da malam ya faɗa muna fata Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa malam yake cewa za mu koma ci gaba da maganar mu har yanzu in za ku tuna mai janyo maganar nan hijira ko hijiran wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ka wannan magana annabi yayi hijira ya bar maka ya koma madina sai ke ta bayani akan hijira dai ake nufi da hijira shine tafiya daga gari kaza na kafirci ka koma garin musulmai inda aka hana ka addini to me ake nufi da shi tun mutum zai iya zuwa ya zauna a garin kafirai ko ba zai zauna ba shi shine ya kawo wannan dogon bayani haka ne kusan satun mu uku kenan wannan karatun ko ake fi to za mu koma kan karatunmu sai malam ya ce falon mastakarra bil lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya natsu a madina ya zauna a garin madina ya zama dan madina amara bi baqiyati shara'i'il islami sai aka umarce shi da sauran wato shari'o'i na addinin musulunci ya shekara goma sha uku a makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi da kada ta Allah shi kare to da yazo ya zauna a Madina ya natsu sai umar umarci da mai da sauran shari'o'in musulunci sai ce kaz zakati mithlu zakat kamar zakka a can sama kenan muke kanta yace was-sawm da azumi wal hajj da aikin haji wal jihad da yin jihadi wal azan da kiran sallah shi kansa kiran sallah ayi a fili kun fahimta wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan aiki wallahi wa anil munkar da kuma hani daga munanan ayyuka malin yace wa gairi zalika min shara'il islami da ma wasu daga cikin shari'o'i na addinin musulunci kalli lamba daya a kasa cikin shari'i malin yace ya al muallif rahimahullah mawallafin littafi Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yana cewa lamma istaqarra ma'ana wai yayin da annabi ya tabbata sai ce ai al annabi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil madinatin nabawiyya a madinar manzon Allah an fahimta ana ce mata madinar manzon Allah ne saboda annabi ne ya sa mata suna madina asalin garin sunan shi yasriba yasriba an fahimta annabi ne ya sa mata suna madina saboda haka yace amara bi baqiyati shara'i al islamiyya. ya yi umarni da sauran shari'o'i na addinin musulunci wa zalika allahu fi makka domin kuwa zaman da ya yi a makka shi manzan Allah da a'ilar tauhidi ya yi kira ne zuwa ga tauhidi na hawa ashir sinin kusan shekara goma amma dai shekara kusan goma sha uku haka malamai suka fada don shekara goma ya yi a madina sun ba da zalika fulirat alaihi salawatul khamsi an sa goma ne kadai saboda shekarun da aka farlanta talla. aka farlanta talla, an gane ko bayan wannan shekaru goma fi makka a nan makka sun mahajara ilal madina daga nan annabi ya hijira zuwa madina walam tufrad alaihi zakka a lokacin ba farlanta mai zakka ba wala siyam ba farlanta yin azumi ba wala hajj ba farlanta aikin haji ba wala gairi min sha'air al-islam ba ma wasu daga cikin shari'o'i na addinin musulunci ba ba shar'anta su ba malam yace wa zahirul kalam al-mu'allaf zahirin maganar mawallafin littafi shine anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil madina kita zakka asalinta da duk wani abu da za a fara kanta an farnanta ta a madina ba a maka ba yace wa zahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna az-zakata furidat awwalan fi makkah wasu cikin malamai suna ganin cewa ita zakka an farlanta ta a karan farko ne a makka an gane ko an farlanta ta a karan farko a makka lakinnaha lam tuqaddar ansabuha amma sai dai ba a faɗi iyakan nisabinta ba an fahimta shine wai sai da aka je madina aka yi wannan haka wasu malamai suke gani yace walam yaqdir alwajibu fiha bi wajibi alwajibu fiha kowa fada abinda wajibin da za a fitar ba wancan nisabun shine adadin kuɗin da in ya kai za a fitar ne nisab alwajib fiha shine abinda za a fitar a bada duk ba a yi wannan ba yace wa fil madinati a madina ne quddirat al ko al-ansiba aka faɗi nisabai nisabun zakka misali na kaza zakkar abinci zakkar kono ko zakkar kuɗi ko zakkar wato abin da ke fitowa ƙarƙashin ƙasa ma'adinai ko zakkar dabbobi zai ruwa yana abubuwa ya ce a madina aka yi wannan wa ƙuddirar wajib aka faɗa iya abin da za a fitar wasta dalla ha'ula'i wanda suka tafi akan wannan ra'ayi sun kafa hujja da cewa bi annahu ja'at ayatu tawjib tujibu zakah suka ce ayoyi sun zo suna wajabta zakka fi suratin makkiya cikin surori wanda yake su surorin nan yan maka ne mana yan ajin wanda aka saukar ne kafin annabi ya hijira an fahimta mislu qawlihi ta'ala kamar kwatankwacin faɗin Allah ta'ala fi suratul an'ami inda Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da zakkarsa lokacin girbi wannan wani zakka ne zakkar wato abinci ko kayan noma ya ce ku ba da wato haƙƙinsa zakkarsa ranar da aka yi girbi kaga wannan magana suka ce tun da wannan sura mai ce kuma aka yi wannan magana a wannan aya to su suna ganin kawai kai a maka aka saukar da hukuncin zakka wa mithlu qawlihi ta'ala da kwatankwacin fadin Allah ta'ala walladina fi amwalihim haqqun ma'lum sannan su suna daga cikin ainihin wato haƙƙinsu ko siffar da Allah ya ɗora kan su wato a kan dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne da suke fitarwa shi ne zakka wannan haƙƙin Allah ya ce lissa'ili wal maharum ga mai tambaya wanda zai yi roƙo jama'a ku taimake ni kana da kuɗin zakka za ka iya bashi ka taimake shi da kuɗin zakka wal maharum da wanda aka haramta masa talaka ne fitu bai da komai taimaka masa ba shi kamar yadda zo a cikin ma'arij ko sai suka ba hujja da waɗannan surori malam yake cewa wa ala kulli halin kowane yanayi dai fastirarun zakati wa ƙadir an wa ma ya fiha wa bayani mustahaƙiha kana fil madina kawai shi ne abinda malam ya faɗa Yace bayani dai kawai shi ne tabbatuwar zakka ta tabbata a shari'a da adadin nisabinta da adadin abin da za a fitar a ba wanda suka cancanta a bayar ya tabbata ne a madina ina fata muna fahimta a madina ya tabbata wa kazalika al-adhan wal jumu'a haka nan kiran sallah da sallar juma'a shi ma duk a madina ne wal zahir abinda yake zahiri shine anna jama'ata annal jama'ata kazalika lam tufrad ya nuna kenan ashe sallar jam'i a farkon musulunci ita ma ba farilla bane sai da aka je Madina aka aka farlanta sallar jam'i a cikin jami'i. da ba ba ba ba jam'i yake yi ba yace illa fil madina li'an al-azan alladhi fihi domin shi ba kiran sallan dama da a cikin sa akwai addu'a lil jama'a ko akwai kiran mutane zuwa ga jami'i domin akwai mai hayya ala salah hayya ala al-falah ba akwai ba ba jami da yake fara jama a zuwa haɗu ne a zuwa kawo zuwa garin jami a cikin kiran sallah akwai malam yake cewa wannan kiran sallan furida fi fista ne an farnanta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira fa amma zakatu amma ita zakka wasu wasiyam da azumi faqad furida fista sanata tsaniya su ma an farnanta su a shekara ta biyu an gane ko min al-hijra daga hijiran manzan Allah wa amma alhajj amma shi ko aikin haji falam yafrad illa fi sanati tasi'a ba farlanta shi ba shi a shekara ta tara ala alqawl arrajih bisa mafi ingancin zantukan malamai wanda abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda shi ya fara zuwa aikin haji tare da sahabbai a matsayin sana'ar gidan haji kafin wata shekara annabi ya zagayo a shekara ta goma ya je aikin hajjin bankwana wanda daga shi kuma annabi ya koma ma Allah ina fata muna fahimta yace wa zalika hina kanat makkah bilad islam hakan ko ya faru saboda makka lokacin ta zama garin musulunci ba da fathiha fi sanati samin bayan annabi ya bude ta a shekara ta 8 hijira daga hijira wa kadhalika al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar haka kuma umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga munanan ayyuka wa ghairihima min shara'i adh-dhahira da ma wasu daga cikin shari'o'i na zahiri wanda ake gani an gane ko kulluha gaba ɗayansu malam ya ce fulidat fil madina an farlanta su ne a madina ba da tsirarin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya tabbata a madina din ya nutsu ya zauna iyalansa masu zo madina fiha a cikinta kama iqamatu dawlatil islamiyya fiha kuma annabi ya tsaida ko ya kafa daular musulunci a madina sannan aka fara sharaata kaga ba a gaggawa komai an bi shi a hankali a hankali har ya zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a sharɗanta waɗannan al'amura wanda su ne muke kallo a matsayin shari'o'i da sha'ira na addinin musulunci wanda dole ne mu rika tunatar da kanmu lokaci bayan lokaci a kansu mu rika aiki da su ko mu gode ma Allah mu sun cewa wannan daraja ce da falala da manƙaba da Allah ya mana mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mu girmama su mu girmama su hakikanin girmama su sha'ira din yanzu kamar sallar nan ka girmama ta sha'ira ce ta musulunci har ka shigo masallaci zaka yi sallah ka bar ka a kunne abugo tana kuka kila kukan ma kida ne ga ka girmama abu in ka kashe ka tun a waje ko ka sa ta a cikin me a sami silent kenan ko ka kashe yawa kai hakan ka girmama ibada sannan azumi ya zo ka shirya masa ka yi shi ka girmama shi wani ya ɓata maka ne kai haƙuri ka yafe masa saboda albarkar azumin ka girmama azumin ina fata muna fahimta Allah na cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa intaha min taqwa al-qulub duk wanda ya girmama sha'ira ta Allah ba komai zai sa haka ba sai daga tsoron Allah da ke zuce shi zai sa ka ga ka girmama musulmi ka girmama aikin haji ka girmama azumi ka girmama zakka ko ba ka wani ka girmama duk wani abin da aka ce maka wannan wata alama ce ta musulunci sha'ira ce daga cikin sha'ir na addini to ka mutunta wannan sha'irar ka girmama ta ka mutunta ta wannan shine imani kuma cikan musulmi kenan Allah mu dauki sarki ya datar da mu to da yake wannan gabar ci gaba da bayani akai yana da ainihin wato a tsawo a sharhin zan karanta iya matanin wanda shi zai kai mu daidai lokacin da za mu tsaya yanzu amma sharhin za mu haƙura sai darasin gaba za mu fara sharhinsa malam ya ce lokacin da aka ainihin wato shar'anta shari'o'i na musulunci sai ce aka da alahaza ashiru sine wato wannan shar'anta sha'iran musulunci sauran dokoki ya ce ya ɗauki shekara goma wa ba bayan haka ne tuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa salamu alaihi annabi ya rasu an fahimta wa dinuhu baqin kuma addinin annabi yana nan a wanze har yanzu ba ga shi rayi ba amma annabin fa yana ina ya kuma ma Allah wa hadha dinuhu wala yace wannan shine addinin sa la khaira illa dalla al ummata alayhi babu wani alkhairi face annabi ya nuna wa al'umma wannan alkhairi babu wani alkhairi face annabi ya nuna wa al'umma ta wannan alkhairi sannan ya ce wala sharra babu wani sharri illa hazzaraha minhu face annabi ya tsoratar da al'ummarsa akan wannan sharri wal khairul ladhi jalla alaihi kuma ku sani alherin da manzon Allah ya nuna wa al'ummarsa qala yace huwa tauhid shine tauhid kada ta Allah shi kare wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu tagut wa jami'i ma yuhibbu Allah wa yarda haka nan ba tauhidin kaɗai ba da dukkanin wani abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake so a bauta masa da shi a matsayin addini muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da muka karanta duki wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم eh ka ce ka kalli wa'annan ka'idojin su ɗan baka shi inda za ka je garin kuma ka san garin kafirai ne to sai ka dubi waɗancan dokoki da malam ya faɗa za ka kiyaye su kawai da ka kiyaye ka ya halatta gani amma in dai ba za ka iya kiyaye ba kawai ka gura ka je wata ƙasa wanda ta musulmai ne kaje kai wannan karatun akwai shi rage abin da su kafirin suke da shi musulmai ma suna da shi don babu a ƙasar ku akwai ƙasar musulmai da suke da irin wannan abu sai kaje ta musulmai inda za ka yi addinin musulunci ba tare da an tsangon shi ba na eh luwadi hukuncin ɗaya ne ɗaya ne hukuncin shi ɗaya da luwaɗi maɗigo hukuncin shi ɗaya da luwaɗi mace ta nemi mace ‘yar uwarta hukuncin iri ɗaya ne da namiji ya nemi namiji ɗan uwansa an fahimta hukuncin iri ɗaya ne Allah ya kare mu mutane su canza su juya ya zama ba sa jin daɗin ƙanshin turare su koma shadda take musu daɗi ta yi kaga wannan an samu zala wane daga siya ne al mukhalafa dinka a ce soyayyen nama mai karshi baka jin dadin sa baka so kafi san rubabbe mai doyi mushe kaga ai akwai matsala kwalo mu kaga Allah ya shirye da mu Allah ya halitta maka mace a matsayinka na namiji zaka ji dadin zama da ita ta sa maka natsuwa shine abinda Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ka gani sakna din nan akwai shi a tare da mace kai kuma namiji haka ita ma mace a samu sakna da kai sai zama ba ta san namiji da za ta yi rayuwa da shi ta samu sakna tana neman mace yar uwarta har akwai miji akwai mata a cikin su Allah ya kyauta Allah ya shiryar da su ya shiryar da mu gaba Allah ta'ala ya kare mu za a kira sallah yanzu insha Allah